بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاءت تبتغى الله تبارك وتعالى da ya nufe mu da sake hallara a wannan masallaci na makaranta hadda alkur'ani mai girma a wannan gari na shagari domin ci gaba da darasin da muke gabatarwa a kowace ranar larba a daidai wannan lokaci wato bayan magari zuwa isha'i kamar yadda an ka sani muna gabatar da karatu ne a cikin littafin na alwajizu fi fikin sunnati wal kitabi da aziz wallafar a sheikh dr abdulazim bin badawi kuma muna karatu a cikin kitabul jana'izi a cikin kitabul jana'izi ma mun kai ga bayani game da abin da ya kamata bayan an gama disney mamaci musulmi abin da ya kamata a yi na farko a ɗan ɗaga kabarinsa gwargwadon ta guda haka wato marabin tulin kabarin gada ya wuce ta guda gada ya yawa da yawa ba kamar yadda wasu wurare har tihon yashi. ko tihon ƙasa aka samuwa a zo a zuba ba a kamar yadda an ka ambaci a ɗan ɗaga ƙabari sama kaɗan to an hana a daidaitar da ƙabarin wato ƙasar ƙabari da uwarta a gada a daidaici ya zan dai an ɗan kira sama kaɗan sannan abu na biyu in so samu ne a tara ƙasar na kabari a kwatanta shi da tozon raƙumi kina a mai ruzu-ruzu haka alhamdulillahi kamar yadda dai muke yin ƙaburuka yanzu abu na uku an so a sa makabari alama na tila ko wani dutse babba musamman ma 'yan uwan mamacin domin su rika gane cewa ga kabarin ɗan uwan muwa ne abu na hudu bayan an gama biznewa an tar da ƙasa kamar da aka ce gwargwadon ta guda kuma sai a yi ma mamacin addu'a watan kowa sai ya roƙa a neman masa gafara a roƙa masa watan ikhlasi da kuma ƙwarin gwiwa na Allah ya ba shi ikon amsa tambayoyin da ake masa a wannan lokaci din sannan abu na biyar idan ya zamana an kawo gawa amma an tarar da ba a kammala gyara kabarin ba to za a samu wani mallami cikin mallaman da annan musamman ma malamai masu wa'azi waɗanda sun ka ƙwari game da jan hankalin mutane ya gabatar da nasiha bayan kowa ya zanna shi ma ya zanna sai ya gabatar da nasiha ga mahalarta wannan bagire ya tunatar da su mutuwa da abin da zai biyo bayan mutuwa na tambayoyi da kuncin kabari da irin abubuwa da ke faruwa cikin kabari na daɗi da rashin daɗi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin barra'u ɗan azib inda ya ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hakanan lokacin da an ka bizne wani ba an tsari cikin sahabbai ne sun ka zo a makabarta da gawar da a ƙare ba sai sun ka aje gawa annabi ya ci gaba da ya musu nasiha nasihan nan mai tsawota mun karanta ɓangare shekaran jiya cewa idan musulmi ne kuma mumini idan ya zo lokacin da za a fitar da rayuwarsa ana samun wata tawaga ta mala'iku waɗanda za su zo tarban rayuwarsa da kuma karɓar rayuwarsa a hannun mala'ikin mutuwa waɗannan mala'ikun da za su zo wannan tarbo masu kyakkyawan kamannu ne masu siffa ta ƙwarai masu ƙyanƙyali ga wasu masu ƙanshi kuma za su zo tare da likkafani na aljanna sannan da kayan ƙamshi wanda an ka ƙamsashe likafanin da kuma ƙamsa shi a lokacin da mala'ikan mutuwa ya karɓi rayuwarsa za su zauna gwargwadon nisa na hange haka na nesa suna ganin abin da ke faruwa lokaci na yi mala'ikin mutuwa na saukowa zai umarci rayuwar ta fito ya yi mata kirari rayuwar mumina ta alheri ya yi mata kirari kuma sai ta fito ɗin tana fitowa yana ɗaukar ta bai sakan guda waɗannan mala'ikun za su kawo jiki su ce ba mu na muna shi mun ka taho karɓa sai su karbi wannan rayuwa a hannun mala'ikan mutuwa su yi sama da ita kamar da bayani ya gabata har zuwa dai yadda sammai mala'iku mazauna sammai za su rika marhabin lale da wannan rayuwa mai albarka har inda sun ka zo sama ta bakwai inda Allah zai umarni da su rubuta wannan bawan Allah a cikin wani littafi da ake ce mai illiyi sannan ya ce a mayar da shi zuwa cikin kabari ne to bayan an rubuta shi cikin kubutaccen mutane bayan allah sannan sai a mayar da rayuwar duk wanga lokacin mutane na cikin makabarta ba su ma'aita ba ai suna nan gurin kabari suna tattalin business suna ƙara girme shi daidai da waɗannan mala'ikun sun dawo da umarnin Allah da rayuwarsa cikin jiki ne mala'iku guda biyu kuma za su kulla cikin kabarin su zaunar da shi su riƙa mai tambayoyi man rabbuka ma an gane wannan da kyawu yawa sannan su tambaye shi ma hadar rajul yi bu'itha ku. duka zai karɓa tun da mumini ne bayan ya karɓa. to Allah maɗaukin sarki zai yi kira can sama mala'ikun nan duka suna ji sai Allah maɗaukin sarki ya ce bawa na ya ci jarabawa amsar da ya ba ku daidai ki? da haka yi mai shimfiɗa na alfarma cikin kabarinsa ku buɗa masa kabari ku jona kabarinsa da aljanna ce a yi mai wannan duka a ƙamsa shi masa sannan wani mutumi mai kyawun siffar kamannu zai zo cikin tufafi masu kyawu masu kamshi ya zo ya yi mai bushara da cewa shi ne aiki ne na kwarai da ya kai duniya zai zauna ya rika ɗebe masa cewa, su wannan nan ne mun ka aji Su wannan bangaren rayuwar mumini ke nan mutumin kirki allah mun roƙi su ka samu cikinsu Allah ka karɓi rayuwarmu akan imani Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana ka samu kyakkyawan ƙarshe ka samu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sanya mu cikin bayinka waɗanda za su haɗu da wannan wato ni'ima da tarbo mai kyawu Allah ka yafe mu na zunubanmu to a ɗayan gehe wato bangare na wanda ba mutumin kirki ba wato kafuri kenan ko munafuki shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innal abdal kafira annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ko lalle bawa wanda a kafuri idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah lokacin da ya shiga cikin wani yanayi na rabuwa da duniya da ta san mala'ira nazara ilayhi minas sama'i mala'ikatun wasu irin mala'iku za su sauko daga sama siffofin waɗannan mala'ikun saɓani waɗancan waɗanga su wujuhi wato suna da babbakon huskoki ai bi mana huskokinsu babu kyan gani murtuƙaƙƙi ne da su kaga azaba babu rahama babu alamar jin kai ga huskokinsu ma humul musu suna tare da kirga ko fatu ko kuma walgi ai suna rike da wani irin fata mai zai mara kyau fayajili suna aminu maddal basari za su zauna marabansu da shi kayirin ga da za a cire masa kamar cinkan idanu na yinsa haka sun maye ji malakul mauti sannan mala'ikan mutuwa lokaci na yi shi bai makara lokaci na yi sai ga ya iso wannan yana nuna muna waɗancan mala'iku masu karɓar rayuwa a hannun mala'ikan mutuwa bayan ya cire ta suna riga mala'ikan mutuwa isowa in sun zo za su zauna can nesa Allah shi kare sannan wannan mala'ikan mutuwa zai tafi lokaci na yi in ya zo zai riƙa matsowa har ya zo hatta ya gilisa inda rafi har ya zo dab da kan shi mamacin ga kafin. sai yi zargi da Allah wa dare ga wannan rayuwa ce fa ya kulu sai je ayyatu annafsul khabisa ya ke wannan rayuwa ƙazamtatta wannan rayuwa mai zai mara kyau ukhruji ila sa'atin min allahi wa ghadabin fito maza maza ki fito zuwa ga fushin Allah daga wato fushi min allahi ga Allah wa ghadabin ta kaici sun fito zuwa ga takaici da fushi na Allah maɗaukacin sarki gare bi ma'ana kenan fito zuwa azaba shi an ma'anar wannan wato ita kanta rayuwar mala'ika mutuwa zai mata tsawa maza ta fito zuwa ga azaba Allah ƙala mai ruwaya ya ce fatafarraku fi jasadihi sai rayuwa saboda tsawon da mala'ika mutuwa ya yi mata sai ta waɗi kun ga wancan na mumini haka rayuwar za ta hito a waje goguwa haka sukul guda amma wannan rayuwar duk za ta wace cikin jiki ne saboda tsawon da mala'ikan mutuwa zai buga mata to ta wace ko ina cikin jiki aiki ya samu mala'ikan mutuwa in aiki ne gare shi fayyanta zuwa zai rika sun ci rayuwar cikin jiki kama yunta za'u safu minasu kamar yadda ake cire kazanta ko anguriya minasu wato daga cikin su ko daga cikin kasa su na ana nuna irin kazantar da ka shiga cikin gashin rago wanda sai an saisaya gashin ana wato shatar gashin sannan a cire ƙazantar in ana son abu ya koma da tsarsa irin wasan kazanta da wata kaya wadda eh, adda abin eh, adda bakuna da yawa haka mai shiga cikin gashi idan an samu bisa wadda ka shiga cikin wato haki tana kiwo irin karangiya haka da wata abin ga kayyar tsaida da sauransu a shiga cikin gashi ga cire irin wannan karangiyar da sauransu cikin jikin watan gashi akwai wahala sai an ja da ƙarfi to haka za a rika tasgar watan rayuwar cikin ciki ne mablul sannan wannan sufin ma mablul jikakke domin in bai jike yana da saukin a cire wani abu bisa ga yana ciki to haka zai rika fisgar wannan fa ya sannan ya ciro wannan rayuwar gaba ɗaya fa idza akhadha idan ya ɗebe ta lam yad'uha fi yadihi tarfata aini ba za su bar ta ba ita rayuwa a hannunsa ko da wa gira hatta ya ji aluha fi tilkal musuwa har sai sun saka wannan rayuwar a cikin wannan fatar da sun ka zo da ita mai wari wa ya kharuju ha ka antani rihin sai ya zama waton wani abu wanda ya ƙi kowane irin wari-wari shine ka antani jifatin ya shi wato motsi wari kamar jaki ya mutu ya kwan uku ya fashe irin warin da ke fitowa to wannan warin da ka towa cikin wannan kafirin matacce ya yi wannan jakin wari to haka za su kama tun da aikinsu ne su waɗannan mala'ikun za su ɗauki rayuwa hakanan da wannan ɗin su sa cikin wannan fatar wannan warin ba a taɓa samun wari ba a bisa doron ƙasa irin wannan warin. shi ne ka an taniri kifatin wujidat ala waje sai su aduna biya sai su hau da wannan rayuwa fala ya muruna biha ba za su shuɗe ba da ita wannan rayuwa ala mala'in minal mala'ika ga wani gungun mutane ko jama'a na mala'iku illa kalu sai face wannan gungun mala'iku sun ce ma hazar ruhul wanga wani irin rayuwa ce mai tsangaske gaske mai ƙazanta mummuna Faya na sai a ce fulan ibn fulan wani ne dan wani bi akbai da mafi munan suna daga cikin sunaye na arna sai a ce shi ne allati kana yusamma biha wanda ya zan ana kira ne da wannan suna fi duniya a nan duniya hatta yuntaha bihi ila sama'i duniya har lokacin da an kazo su waɗannan mala'ikun sun kazo ƙarshen sama ta duniya fa yustaftahu lahu sai a biki a buɗa masa fala yuftahu sai a ki buɗewa ayi ayi waɗannan mala'ikun su kwankwasa a nemi izinin a buɗe sama ta warko domin a wuce da rayuwarsa zuwa sama ta biyu sai a kiya annabi da ya kawo ga wurin sai ya kafa shaida sun makara ya karanta rasu salasalam ya karanta inda Allah ce la tufattahu abuwa abu samari. wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyab ba a buɗa musu ƙohoyin sama ba za su shiga aljanna ba har sai irin yagiya din nan wato wata yagiya na nan ƙatan yagiya babba wadda an yi samu a can bakin teku inda ake ƙarni manya-manyan jirage in sun kawo lodi waɗannan yabuwan akwai turakun da ana ko wani ya giya yana hannun mutum haka da kauri in ka gani hannayen ka biyu haka wani ya giya ya kauri ne sai a sa da turaku suke ba haka jirgi na zuwa bakin matsayarsa sai a sa wannan a sassar kari za a rike shiga da ruwa su jaye shi ba ƙaramin ya giya ka iya rike irin wannan jirgin ba to shi ake ce ma jamal an gane yawa jamalu ba rakumi ba wanga da an aka ce ma jamal masana lugar laraba sun ce jamalu ma bai daga cikin lugar larabawa Ibilu an ka sani ko na ƙasu amma jamal ba cikin larabci in ji su sun masu abinsu kenan aljamalu nan da aka nufi waɗannan yabban ƙatti su aka nufi nan to yaya ta ya za a yi irin wannan wannan yake shiga kusurwa abin da abin da abin allura an gane bai shiga to da kasan wannan wato wannan ya yagiyar ba za ta shiga kusurwar abin ga abin ga minana allura ba to haka nan ba a buɗa musu koyin aljanna in suna shiga aljannatu wannan yagiyan na shiga ta kusa wato allura fi samir khiya cikin kusa allura kenan annabi ya kawo shaidu da cewa ba a buɗa musu koha alja'a sama bale su wuce to bale da ɗan yayi tashin kiyama su shiga aljanna in ko har wannan yagiyan na shiga ta kusa allura to su ma suna shiga aljanna to faufau wa yaqulu Allah azza wa jalla sai Allah mabuwayi da ɗaukaka sai ce uktubu kitabahu fi sijjin sai ce ma waɗannan mala'iku ku rubuta littafinsa rekod nashi a cikin sijjin fil ardi sufla can karkashin ƙasa na ƙarshe dakin na ƙarshe na ƙasa ku sai ku kai shi can fa tuqra'u ruhuhu tarhan sai a jefa rayuwarsa a sako ta da ƙarfi sai ta yi ƙasa tana zuwa dora da kabarin sai ta shiga cikin cikin jiki ne sannan na biya karanta wa man yushrik billahi annama, ka'annama kharra min as-sama'i فتغطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان annabi karanta wannan cewa duk wanda ya shirka da Allah kamar an jeho shi ne ai ya fado daga sama kamun ya kai ga ƙasa shirwa ko maiki ko wani tsuntsu ya je shi da ƙarfi an gane yawa autawi bihi ri ko kuma iska ya ɗauke shi ya kaɗa da shi ya jefa shi fi makarin sahiƙo a wuri mai nisan gaske imana ga kwatankwaci ne na mushirki yadda rayuwarsa za ta yi lokacin da ya zo mutuwa lokacin da ya mutu an ka ɗebe rayuwarsa yadda za a yi jifa da rayuwarsa kamar ga rayuwar tayo sulu ƙasa kawai tsuntsaye sun ka zo wanda ya fisgana wanda ya fisgana sun kai kace-kace da shi ko kuma iska ya ɗauke shi ya jifa da shi can wuri mai nisa cikin dokar daji sai ce fato adu ruhu sai a mai wannan rayuwar ta safi jisadihi a cikin jikinsa kinan kamar yadda an kamar da rayuwar mumini musulmi a cikin jikinsa to haka shi ma fajiri kafiri mushiriki haka za a mayar da wato rayuwarsa cikin gangan jikinsa kun ga duka wanga abu da ke faruwa wato yana faruwa ne cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da bakin cire rayuwar zuwa munan mu yi gangan jikin wanka misali kawai kawani mu yi mata sallah mu ɗauka mu tafi duk cikin wanga lokacin shi ko wannan rayuwar tana nan tana wanga zagaye da hannun waɗannan mala'iku an gane yawa to bayan an maida masa da rayuwarsa a jikinsa wa ya malakani sai mala'iku guda biyu su zo masa mala'iku guda biyu sai su zo masa kamar yadda mala'ikun nan sun ka zo ma wancan rayuwar mumini to haka za su zo ma wanga fajiri salihi sai su zaunar da shi kenan ba shi zai tashi zanne da kansa ba baya iyawa mala'ikun su za su tungume shi su zaunar da shi duka wannan cikin kabari rayuwa irin ta barzahu babu wani wanda ke iya caga da rayuwar take fa yaqulani lahu sai su ce masa man rabbuk wane ne ubangijinka saboda rudewa da zamaninsa jahili bai bi Allah ba bai san Allah ba fa ya kulu sai rikacin ha ha ha haka amsa da zai rikacin ta la'adiri ban sani ba an ce mishi man rabu kacin ha ha la'adiri eh eh ni ban sani ba Kunga ashe duk wanda bai yi imani ba bai faɗi kalmar shahada ba ya yi imani da ita ya aiki da ita ranar lahira ba zai iya amsa ba an na ce a rayuwar barzau cikin kabari ba zai iya ba allah ba zai ba shi dama ba na gane duk da cewa ai yana jin ana cewa la ilaha illallah yana jin ana cewa allah shine abin bauta amma ba zai samu damar ya yi wannan ujuru ya yi wannan abun ga cikin kabari ba zai samu wannan ba Faya kula ne hu? sai su aje wannan bai ci wannan jaraba ba sai su cito ma dinuka menene addininka nan ma faya kulu sai ce ha ha la adiri sai ce eh eh ni ban sani ba Faya kula ne lahu sai su ce masa bai ci tambaya ta biyu ba ta uku sai su ce ma hadar rajulul ladhi bu'isa fikum kun ga wadda dai a man haza sai aka ce ma haza menene wannan mutumin nan da an ka taso muku shi ai an ka aiko muku sai ya kula sai ce ha ha la adri nan ma sai ce haka nan to daga nan ne fa yunadi munadi minas sama sai mai shela ya shela daga sama ai rabbul izzati yana cewa an kazaba ya yi ƙarya ƙarya yake yi kunga can da mai shela ya shela cewa ya yi menene an sadaka abdi bawa na ya yi gaskiya amma nan kaga Allah bai jingina shi ga kai ne ba sai ce an ka zaba ce ya yi ƙarya ƙarya yake ya san Allah kin bi yi. ya san manzon Allah ya san musulunci da haka fafri lahu minan nari ku yi masa shimfiɗa wato daga wuta wato shimfiɗar ta wuta ma za a yi masa shimfiɗar da za a masa tabarmar wuta shimfiɗin wuta za a yi masa wata hulahu baban ilan nar sannan ku buɗa masa kowa wadda za ta sadar da shi zuwa ga wuta domin ya zamanto zafin wuta da hayaƙinta na bugowa ta wannan kusa zuwa gare shi cikin kabarinsa fayati min harriha wasu mumiha wani abu na zahin wuta wasu mumiha da hayakinta su rika zo masa wa yudayyaku alaihi kaburu sannan kuma a kuntata kabarinsa a kansa hatta ta talifa fihi adla'uhu har sai a wazunsa sun shiga cikin junansu sun sarƙaye wa juna haka wa ya fi daga nan kuma rajulun wani irin mutum ƙabihul wajili ne mummunar fuska mara kyan gani sai ya zo masa ƙabihul siyabi mai wasan tuwahi marasa kyawu muntinuri mai mummunar wari fa ya kulu sai shi wannan mutumi ya ce ma wanga kafirin amshir albishirin ka billazi ya suhuka albishirin ka da abin da zai muna nasuwa zuwa gare ka A za yau muka lazi kunta tu'adu wanga shine yininka wannan da ka zamo ana maka alkawali na za ka haɗu da wanga yini amma ka riƙa ƙaryatawa fa ya ƙulu sai ya ce masa shi wanga kafire sai ya ce ma mala'ikin ga mai mummuna ko kuma ya ce ma wannan mutumi mai mummunar kamar ya ce mana an ta kai wa kai awa fa waje huka waje ya jihu bisharri ya ce domin huskarka huskan mai zuwa ne da sharri babu alheri ga huskarka fa ya ƙulu sai ce ana amalukal habis ai ni ne mummuna aikinka da kafircinka zinarka shan giyarka ƙaryarka duk ni ne ni zan haka ka. fa ya kulu sai ce rabbi la tukimisa ya Allah kakkata da alƙiyama kun ga shi wancan ya roƙa yake Allah ka tada alkiyama yau domin in shiga cikin aljanna ka shi ko wanga dan ya san in an kai tashin kiyama abin da zai tarar gwamma ma halin gari yake ciki za ka sai ce la tuqimi Allah karkata da kiyama a cikin wata ruwaya summa yuqayyadu lahu a'ma asammu abkam sannan wato a sallada masa wani mutum ko wani mala'iki mai waɗanga siffofi na ɗaiɗai makahu ne bai ganin ka bale ya ji tausayinka a sanmu sannan kuma kurma ne bai ji bale ya je mure ya ya tausaya ma abu kamus kuma bai magana ba ruwa ne wa fi yi a rike ga hannunsa mirzabatun wata irin guduma ce lauduri ba biha jabalun da za a buji dutse irin dutsen kwashi ko dutsen da ya fi hakanan da wannan gudumar kana turaban da wannan dutsen zai koma turɗa saboda nauyin bugu to shi a ma a mu abu kamu nan ko ya buhu zai buge shi shi arnin ga darbatan bugu hatta ya tsira turaba har sai ya narki ya zan kasa sun mai yi Allah sannan Allah ya koma mai da shi kama kana kamar yadda yake da farko ko ya buhu ya koma bugu ne darbatan ukura na daban fa ya sihu ya yi ƙara sai hatan ƙarar da ya uku, kullu shay'in illa sakalai komai komai na ji ne an gane ko yawa dabbobi da tsuntsaye da ƙwari da itatuna da ruwa da dutse da komai na jin wannan ƙara illa sakalai ne in bancin nauyayen nan guda biyu wato mutum da aljani kenan su ɗaya ba su jin wato ƙarar da zai yi to wannan wato wa'azin annabi ya gabatar shi ne wato a makabarta lokacin da an ka zo da gawa wannan mutumi ba an tsari an ka tarar da ba a yi da gyaran kabarin ba annabi ya zanna sahabbai sun ka zanna sun ka kewaye shi sun kai tsit yana rike da wata 'yar sanda a hannunsa haka yana kwankwasar ƙasa haka sannan ya buɗe wa'azi ya kai wannan shi ya nuna mana sunna ne a yi wa'azi a matsabarta in hali ya samu in yanayi ya ba da a yi hakanan sosai a yi a gabatar da wa'azi musamman ma idan an tarar da ba'i da kimtsawa na saka mutum a gidansa ba mamacin to da a zauna hakanan sai a gabatar da daga cikin masu da'awa mai hikima wanda zai gabatar da wato wa'azi cikin hikima na durar da mutane domin wa'azi ya fi ta'asiri a wannan lokaci domin abinnan in ba zuciya ta ce kashe ba da yawa duk lokacin da ka zo makabarta na farko dai ta kunkadi mutane ga sunan bila adadin ga sunan kana ganin kaborukansu sun yi rayuwa irin taka duk matsayin da aka gare ka to akwai wanda ya yi ka matsayi a wannan wurin kwanci in ma shaidani kake shaƙi ka kai kul akwai wanda ka iya haɗe ka wajen shaƙiyanci da shaidanci yau yana nan kwanci to wannan ɗaya ya ishe ka wa sannan na biyu ka diba ga ramin da za a tona cikin wannan ramin za a sa ko wani irin mutum na babu bambanci tsakanin ramin talaka da mai kuɗi ko mai mulki mallami ko Jami, fari ko baki kowanne rami kala guda iri guda na za a tona a sa abunan a sa mutum ciki wannan abin wa'azi na sa'annan ka san abin da za ka tarar ba cikin kabarin kamar wa'azin ga da an kan sa'ad da an ka shigar da kai cikin kabari din nan ka san abin da za ka tarar ba kaiton a ce sa'ad da an ka sa ka cikin kabarin shi kenan ne rudewa za ka yi ka ɗaya an ka gabata shi kenan to ba abin ba haka shi ba bayan an sa ka kuma koma mai da ma rayuwar za a yi kuma ka tashi ga ka da rayuwa a yi ma waɗanda tambayoyi sannan kuma ɗayan biyu ya zan cikin ni'ima ko cikin azaba to kun ga umfani da wanga dama a yi wa'azi yana da ta'asirin gaske amma a gaskiya abubuwa sai dai kawai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga rayuwarmu yadda take tafiya a yau mutuwa sannu-sannu an bar tsoronta sannan sannu-sannu mutane gaba ɗai irin shakuwa da jin tausayi bayan an mutu yau sannu-sannu duk ya tafi ya bar zukatan mutane ga da wayoyi in an zo cikin kabari a buga ma wanga wanga ma mai batun ma ya rika kabarin na sa ta ji an bugu mai waya wani kiɗi ne ko dai ba kiɗi na ba dai wuri ne inda aka buƙatar natsuwa wani lokacin da ake binne kabarin nan sannan yana ne yana dumi da wani ta waya yana yawa kasuwanci ne aka kullawa yana yawa wani abu wani ma zai ce bari zan kira ka muna nan makabarta bari an jima zan kira ka babu dai tausayi a cikin zukatan mutane sannan babu fargaba irin abin nan da aka yi in an ambaci mutuwa mutum ya yi nadama yau gaba ɗaya mutane ƙalilan ke yin nadama ga wannan abin ban tsoro ne abin ban tsoro ne matuƙa to duk inda kashe-kashe ne yawa a bisa doron ƙasa haka ka faruwa shi yasa duk wani gawawwaki da aka yi a cikin intanet ga gawan mutum kaza ga mutum na ana mai yankan rago ga mutum ana hiɗa dai duk wannan shi ka kashe ma tausayi da wani abu cikin zukatan mutum haka mutum bai ma jin ma wani abu a zuciyarsa a lokacin da ake ma wani yankan rago ko ake ko aka yi mai wani abu na hida kamar yadda wani ya taba tutturowa ban san ma unhanin tura ma mutane irin wannan ba ana hidan mutum da rai ne da rayuwa kai yana boda yana ihu kuma ana hida shi azaba sama azaba to in aka saba gani irin wanga yau ka gani gobe ya gani sai zan ba ka ko tsoron zuciya kamar sai ka je ka Allah sai to a takaice dai wannan yana karantar da mu waton halaccin yin wa'azi a makabarta kenan abubuwa guda biyar waɗanda bayan an bizne mamaki to ana son a yi to su ne waɗanga kuma wanga shi an na ƙarshe cikin ababen nan guda biyar na fata an gane yawa akwai a ta'aziyya wanda yake lokaci bai bari wanda yake yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke biyowa bayan an gama bizne mamaci da yake addu'a ta riga ta shiga can cikin guda hudun can da annabi sallallahu alaihi ya ce ku neman ma uwan ku gafara ku neman masa gafara nan ku yi mai istighfari domin yanzu ana nan ana tambayarsa kun ga wannan addu'a ce annabi yake ayi bayan addu'a kuma an gabatar da wa'azi yanayi ya basuwa shi ya sama mai littafin bai sa shi matsayin rakam na biyar ba sai bashi shi don shi ba kowane lokaci ne ake samun daman gabatar da wa'azin ba na fata an gane to bayan an riga an kare ne mamaci an kare to sai ta'aziyya wadda za ta biyo baya ta'aziyya kuwa ban haƙuri ake ce ta'aziya ban haƙuri wato a ba mamaci abin da ‘yan uwan mamacin a ba su haƙuri shi aka nuni da ta'aziyya kun ga addu'a daban ta'aziyya daban addu'a ita ce Allah shi gafarta masa Allah shi masa rahama Allah sanya masa Allah sa ya huta amin amin wannan addu'a ce amma wani a yi haƙuri a jure an yi rashi eh, ka yi rashi babban rashi domin rashin mahaifi ko mahaifiya ko ɗa ai wanda rashi ne babba in don rashi kai rashi amma dai ka ya guri ka tuna an rasa annabi ana cikin so ne an ka rasa su an rasa wani an rasa wani wani aka ce mata aziya ba da haƙuri amma munan mutanen mu sai su gani kisa wasu ke ganin yin ta'aziyya makabarta daidai na eh daidai na in sun ɗauke shi matsayin addu'a sun ɗauke shi matsayin addu'a to zai daina in dai addu'a ce irin wanga da aka yi Allah shi gafarta masa Allah ya ji kansa Allah sa ya huta Allah san ya shi. to duka wannan yana cikin addu'a kun gani yawan bai za a abin hanawa ba amma wannan ta'aziyya wanda za a yi a haƙwa ba mutum haƙuri da sauransu to an ana yin sa ko ina amma an fi da son yin sa a wajen makabarta wato waje bayan an fita makabarta walau su eh, yan uwan in dai ba an ce dole su haɗuri guda a mai da abin al'ada ba a babu da yi in an fita bakin makabarta a ce ai ga ɗari nan ka isko shi ka ce awa ne sannu kaji an ka an ce mahaifinka ne ni ban sani ba Allah shi mai rana Allah ji kan an gane ko ka yi haƙuri da abin da ya faru da sauransu babu laifi da waɗannan abubuwa duka ana iya yin su kun ga abin nan sannan ana iya komawa gida kuma domin a sauƙaƙa wa mutane yawo ana iya kila gari guda ne amma wanga yana unguwa kaza wanga yana unguwa ɗane yana wuri kaza da ne kane ne wa na wuri ka an rarrabu to a ɗauke ma mutane yawo an zo na a yi ne a koma can a yi wa ne a koma can a yi kaza ne suna wace ga gari musamman babban birni to sai a samu gida guda sai su zauna domin in an zo kowa na nan wani cikin dangi ne sai a yi masu ta'aziyyar tare in dai allah kai mun sha allahu darasinmu na gaba za mu yi magana a kan wannan ta'aziyya din abinda mun ka faɗi daidai allah maɗaukin sarki shi karɓar mu sai dai kuma mutane su fahimta al'amura addini sauki gare an gane ko ya kuma gada a yi faɗa ko a yi wani abu a kan abin da ya shafi ta'aziyya kuma a matsabar din har abin ya zan ji daɗi a alalala ba ana an yi da son a yi ta'aziyya a waje shi a sunna an gane kuma shi an ka samu magabata suna yi hmm? yawa amma kuma ba wani zai cikin makabarta ba shi kuma ya zan abin da zai zan wada ko ya zan abin kyama ko ya zan abin gudu a ba a yin haka nan irin waɗanga abubuwa ba a son su kawo farraka tsakanin al'ummar musulmi na fata gane yawa za ka babu laifi ko da wani ya yi can ɗin ka amma kai kana da yancin kanka kana da damar ka hannu ga wannan kai kada ka yi sannan wuskar da kuma kaka iya cewa bari in mun zo gida ka yi mini kuma kana iya yin wannan in kuma ba ka da wani ya zo yi ma ka karɓa mai zaune yana yi wa ba karɓa mai balle yin karɓa rashin karɓa wannan ya yi tsanani bisa ga wancan an gane wani ko ta'aziyyan ma na yi ma bai karɓa ne ba ya to ai ba a yi haka nan za ka nan kaga wani abin da zai ta nan yana da tsanani za eh, ka ana tafiyar da al'amura na addini da hikimance ilmance allah shi muna jagora samu kyakkyawan ƙarshe sa cika da imani insha allah kamar yadda na ambata idan allah tabaraka wa ta'ala ya kaddace mu sati na tare za mu zo mu magana gwargwado abin da ya shafi ta'aziyya din nan da kuma wasu abubuwa da za su biyo ba waɗanda suna umfanin mamaci domin ba ci aka da mutum ya mutu shi ke a'a akwai abubuwan da ake yi ma mamaci wanda yake alheri na kaiwa gari shi hmm? akwai abubuwan da bayan mutum ya mutu diya ne da uwaye ne da masoya ne za su ci gaba da yi kuma shi ya ci gaba da ya ta umfana da wannan abin Allah shi na jagora ya samu kyakkyawan ƙarshe rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب